أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya gwada mana wannan rana a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda a cikin wannan wata na Ramadan kwamiti na wannan masallaci ƙarƙashin jagorancin mai girma ta farkin zazzau tare da kwamitin da'awa wanda ke karkashin jagorancin coordinator malam muhammad awal jika wanda ya gama muku bayani yanzu ya tsara gudanar da lakcoci ko muhadara waɗanda za su gudana a wannan masallaci domin amfanin 'yan uwa iyaye mata a wannan wata na ramadan a tsawon kwanakin asabar da lahadi har zuwa ƙarshen wannan wata a inda aka gayyaci malamai daban-daban har malamai mutum goma sha shida daga cikin fitattu zakakuran malamai mataimaka sunna da yaɗa da awa addini na annabi sallallahu alaihi wasallam akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yau shine rana ta farko da zamu fara gabatar da wannan muhadara kuma malamin da zai gabatar na farko ga shi Allah mai girma ɗaukaka ya bashi ikon halartowa wanda yake sananne ne a wajen ku duk wanda ke sauraron kafofin watsa labarai na state radio fm da kuma alheri radio da ditv to za su iya sanin wannan bawan allah ko ta fuskar suna ko ta fuskar sani ta hoto mai wato radio mai hoto ma'ana tv musamman na ditv domin yakan zo ya amsa fatawa ya kuma gabatar da lakcoci a wannan wato malam musa yusuf asadu sunna wanda yake tudun wada gashi allah ya bashi ikon zuwa don haka ba tare da na cika ku da surutu wajen mika abin magana gare shi domin ya fara gabatar da abin da aka bashi maudu'i a kansa shine shirka da illolinta shirka da illolinta a addini da kuma al'umma musulmi gaba daya akarmaka Allahu bismillah fattafalla da ba haka ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد وبعد ينقوم ماتا واتو ما سأل بركة إن شاء الله إياي ليي دك أني منا مكو غيسوا إلين تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala muke ko ya shiryar da mu sannan kuma ya ba mu ikon cikawa da imani da aiki mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni a doron ƙasa da saƙo na su bauta masa shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa abinda aka ce za a yi magana a kan shi illolin da shirka take da shi to babbar illar da shirka take da shi idan aka ɗauki ƙwaya ɗaya shine shirka tana sawa da bawa da Allah a ɓata ɓatawa na har abada wanda ko za su ɓata da Allah ɓata na har abada ɓata wanda ba yadda za a yi shiri ya yi to ɓatawa ko ta yi muni kamar yadda wani malami wani ya zo wajen shi ya ce na zo ina so ka min wa'azi sai yake zan faɗa maka abu guda hudu na ɗaya idan ka san Allah zai ce a yi abu ka ƙi ya ce ka bari ka ƙi bari ka daina cin arzikin Allah sai ya ce ai ba zai yi ba na biyu idan za ka saba wa Allah ka saba ma Allah a inda yake mallakar shi ne ko mallakar ka ne ba na Allah ba ne ya ce ai ba zai yi ba don ba inda ba mallakan Allah ba ne na uku ya ce ka saba ma Allah a inda bai san wajen ba bai ganin ka ya ce ba zai yi ba yace na hudu ran da ya turo mala'iku yace a ɗauke ka ka cewa mala'ikun ba za ka je ba wanda yake da wannan abu guda hudun duk abincin da za ka ci arziki ruwa da koma ne nashi ne inda za ka zauna ko sama ko ƙasa nashi ne duk abin da ka yi ya sani sannan ran da ya turo mala'iku yace su ɗauke ka in duk duniya suna goya miki bayani babu wanda isa ya hana ke ce ba za a tafi da ke ba to in kika saki kika yi a janyo matsalar da kuka bata da Allah ta hanyar shirka to an riga an samu matsalar da an bata har abada bata wanda babu shiri kuna yin addu'a daga cikin addu'ar da kuke yi kuna ce Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat kuna roƙon Allah ya tsare ku daga fitinar rayuwa sannan kuma daga fitinar mutuwa me fitnatul mamat duk wanda ka tambaya galibi in ka ce me fitnatul mahaya me fitnatul mamat sai mutum ya ce maka mutum mamashi ta mutu baban shi ya mutu wane ne ya mutu shi abin da ya ɗauka shine fitnatul mahaya ko mamat to ba shi bane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum yana da imani sai Allah ya jarrabe shi gwargwadon irin jarrabawar da aka yi maka mai girma gwargwadon kuma irin yadda Allah yake ƙara maka matsayi shi yasa ya ce inna Allah ta'ala a habba qauman ibtalahu in Allah yana son wasu mutane sai ya jarraba su famar radiya wanda ya da wannan jarrabawa ce daga wajen Allah falahun rida sai yarda Allah ta'ala ta tabbata a kan shi wanda kuma bai yadda bai yi fushi sai fushin Allah ya tabbata a kan shi shi yasa mun gani da yawa wasu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya jarabce su da musiba sai suka yi haƙuri wannan musibar bata ƙara musu komai ba sai matsayi da daraja da sakamako a wajen Allah Abdullahi dan Abbas yana karatu a majalisin shi ɗalibin shi a ibn riba suna zaune wata mata ta zo wucewa sai ya ce masa ala uri kamar atin min ahalil jannati bana nuna maka mata daga cikin mata wanda suna taka doron ƙasa suna yawo amma yan aljanna ne sai ata ya ce nuna min ita sai abdullahi dan abbas ya ce hadhihi mar'ati sauda wannan matar da kake ganin ta baka atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo wajen manzon Allah wata ranar faƙalit take cewa ya rasulullah inni asraku ina ciwon farfadiya wa inni takashefu kuma duk sanda ciwon ya buge ni sai na yi tsirara fada Allah ta'ala li an yu'afiya li ka roƙan min Allah ya bani lafiya da ta gama bayani sai manzon Allah ya ce mata in shi'iti in kin so sabarti ki yi haƙuri da wannan ciwon falakil janna kina mutuwa baki da wani sakamako sai aljanna wa in shi'iti in ko kina so da autullah ta'ala an yi afiyaki zan roƙon miki Allah ya baki lafiya amma fa yanzu aljanna ba tabbas zaki nema ne ta hanyar aiki ta ce wa manzon Allah ta yadda za ta mutu da ciwon inda dai ba ta da wani sakamako sai aljanna ta ce annabi ya roƙon mata Allah in ciwon ya buge ta da tsirara manzon Allah ya roƙon mata Allah in farfaɗiyan ya buge ta da daina tsirara haka wannan matan take ɗauke da wannan ciwon har ta mutu ta koma zuwa ga Allah shi yasa manzon Allah ya ce wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman in Allah yana son wasu mutane to ibtalahum sai ya jarraba su wanda yadda ya karba cewa wannan jarrabawa ce daga wajen Allah to sai yadda Allah ta tabbata akan shi wanda kuma ya yadda to sai fushin Allah ya tabbata akan shi ibnul qayyim dama ya ce gabaki ɗaya al-imanu nisfun fi sabar wa nisfun fi shukr rabin imani yana cikin godiya ne rabi kuma yana cikin haƙuri ne mutanen duniya kakaf ɗinsu kaso biyu ne in ma wanda Allah ya ba ko kuma wanda Allah ya hana idan an ba mutum me ake so godiya ake so in an hana mutum abinda ake so yi haƙura ake so to ta iya wani za a hana shi lafiya ne wani a hana shi ‘ya'ya kowa da abin da Allah yake zaɓa ya hana shi wani kuma da abinda Allah ta'ala yake zaɓa ya ba shi to abin da kuke roƙa cewa kuna neman tsarin Allah ya tsare ku daga fitnatul mamas dan adam yana da abokin gaba babban abokin gaba mace ne dan adam din nan ko namiji ne shine shedan mun shayin laccoci akan tarkon shedan akan dan adam guda bakwai tarko na farko da yake samu kowane dan adam mace ne ko namiji shi ne yaya za a ran da za ki bar duniya ki koma zuwa ga Allah kina hada haƙƙin Allah da wani da zaran kin mutu a wannan gaban to shikenan kin shiga kuma fitnatul mamat alaka tsakanin ki da Allah ta riga ta yanki ba abin da zai hada ki da Allah a lahira to waye mu shirki kuma me yin shirka sannan kuma shirka guda nawa ne daga asharaka yushriku ne ya yi shirka yana yin shirka namiji sai a ce masa mushrik mai yin shirka mace kuma sai a ce mushrikatu mai yin shirka kenan akwai mushrikai maza akwai mushrikai mata shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce wala tankihul mushrikina hatta yu'minu ko wala tankihul mushrikati hatta yu'minu kada ku auri mata mushrikai har sai sun imani maza ma aka ce kassa aure mata kassa aure maza mushrikai maza ma kassa aure mata mushrikai to saboda haka wannan shine me shirka shine mutum ya haɗa haƙƙin Allah da wani a zuciyar shi shine shirka sau da yawa idan ka zo kana maganar shirka wani abin da yake halatto ma kanshi ai shi bai ajiye ma gunki yana bauta ma shi abin da yake ɗauka cewa bauta ma gunki a duniya shi kaɗai ne shirka malamai sun ce shirka mataki guda biyar ce na ɗaya akwai shirkul ƙazduwan niyya wal irada wannan a zuciya take duk abin da mutum zai yi ba don Allah yake ba yana kallon in ya me zai samu ne kuma abin na addini ne idan akwai interest a ciki in yayi zai samu zai yi in ba interest ba zai yi ba to wannan ita ce shirkar da Allah ta'ala ya ce man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u duk mutumin da yake so ya aiki na lahira amma yana nufin da aikin lahiran ya samu magaggauciya duniya ya ci ya cinye sai Allah ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u za mu gaggauto masa da rabansa a nan duniya ga wanda muke so kuma ga abin da yi nufi idan mutum ya riga ya ci raban shi ya ci ya cinye thumma ja'alna lahu jahannama da hura su sannan ranar alkiyama sai Allah ya damƙe shi ya wurga shi wuta Abu Huraira yana karatu wani mutum ya shigo yana tambaye shi yace na zo zan maka tambaya a matsayinka na sahabin annabi ina haɗa ka da Allah ka bani labarin hadisin da ka ji daga annabi Abu Huraira yace wallahi la uhaddithannaka hadithan haddathanihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai na baka labarin hadisin da annabi ya faɗa min ni da shi a ɗakin nan ba kowa daga ni sai shi abu huraira yana faɗa wa mutumin sai faɗi ya suma abu huraira ya suma bayan ya tashi ya ƙara cewa wallahi sai na baka labari akan hadisin da annabi ya faɗa min abu huraira da ya farka ya ƙara suma sai da suka yi haka sau uku yana suma sai yake manzan Allah ya bani labari cewa ranar alkiyama abin da zai faru za a zo da nau'in mutane guda uku mutanen nan akwai a cikin maza akwai a cikin mata ɗaya za a fara da wanda Allah ya bashi karatu Allah ya ce masu alam u'allimaka an anzaltu ala rasuli ban sanar da kai abin da na saukar akan annabi na ba mutum zai ce bala ya rabbi an haka to da me kai aiki cikin abin da na sanar da kai sai ce wallahi Allah na yi saboda kai ne Allah ya ce ƙarya kake kayi ne dan a ce kai wane ne kuma kayi ne saboda ka nemi wata kadara ta duniya da shi mala'iku ma su ce ƙarya yake sai manzan Allah ya ce sai a wuce da shi haka za a zo da mai kuɗi ya faɗa ka haka za a zo da wanda yake an kashe shi a wajen ɗaga addinin Allah abu hurairah ya ce wa'annan nau'in mutanen guda uku su Allah zai fara dankarawa a wuta ranar alkiyama shi yasa a bawo shi yake cewa ba gyaran gyaran ba ta yi mai ba farkon ba ƙarshen al'ibratu bil khawatim kowane mutum ana lura da abin da ya cika da shi ne shi yasa yi bu'asa kullu abdin alama mata alaihi kowane bawa ana tashin shi ne akan abin da ya mutu a kashi da haka in kin mutu kina da niyya a koda yaushe wajen in zaki aiki dan Allah kike yi to sai ki tashi da wannan niyyar na biyu akwai shirku da'awa wanda ita zan faɗaɗa bayani a kanta shirku da'awa roƙon wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah wanda wannan shirka yanzu in tashara ta yaɗu cikin al'umma sannan na uku akwai shirku ta'a kawai ka ɗauki wani a ka sa shi a gaba ko ki ɗauki wani ki sa shi a gaba ba Allah ba ba annabi ba ya zamanta kuma daga wani shi za ki dinga karɓan umarni na shari'a in ya ce ki ki in ya ki bari ki bari kuma ko da umarnin shi ya ci karo da umarnin Allah ko na annabi kuma za ki masa biyayya to wannan ita ake kira shirku ta'a shirka ta biyayya sannan akwai shirkul mahabba shirka ta soyayya irin yadda masu imani suke san Allah da manzan Allah ki ɗauki wani mutum kina masa irin wannan san ta yadda inda zai faɗa abu Allah da annabi su faɗa abu za ki iya ajiye na Allah da annabi kibu na wancan to wannan ita ake kira shirkul mahabba to wannan na biyun mun ce shirkul da'awa roƙon wani akan abin da babu wanda yake da iko akan shi sai Allah shi za mu faɗaɗa bayani akan shi mun ce sau da yawa idan ka zo kana maganin shirka wani zai ce ai shi bai bauta ma gunki ba saboda haka ba shi da alaƙa da abin da ya shafi shirka Allah ya yi alƙawari ya ce yau malayin fi umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je ma Allah da zuciya salimu yar uwa ki shafa ki ji zuciyarki salimu ce wata zuciya ce salimu malamai sun ce ba zai taɓa yiwa ba daga ciki dole zuciya ba ta zama salimu sai ta kubuta min shirkin daga shirka yunaqidu tauhid wanda yake warware ma mutum tauhidi sannan zuciyata za ta zama ainihin wato salim malamai sun ce alqalbu ramzul haya wa haqiqatul insan zuciya shine ginshikin dan adam kuma shine haƙiƙan mutum huwa fi dunya jamaluhu wa faqruhu a duniya shine kyan mutum wa fil akhirati uddatuhu wa zukru a lahira zuciya shine tattalin mutum suka ce idan zuciya ya kyau zuciya ya gyaru jikin ɗan adam ya gyaru in ko zuciya ɗan adam ta lalace jiki ya lalace da shakluhu fi kulli bashar واختلفت حقيقته بأدب البشر أخي قلب أصفى من الدرر وقلب أقصى من hajar akwai zuciyar da ta fi lu'ulu'u haske akwai kuma zuciyar da ta fi dutse lalacewa Allah ya kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah ya aiko shi bayan haɗuwar da suka yi da mala'ika a kogon hira wahayi ya yanke an kawo masa ayoyi guda biyar cikin suratul alaq iqra'a bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq wata rana ya ce baina ana amshi ina cikin tafiya a cikin madina a cikin makka isami'tu sautan minas sama'i sai na ji wani sauti daga sama farafatu basari sai na daga idona wannan Allah ya ce ina daga idona fa idal malakul ladhi ja'ani bi hira'in sai ga mala'ikan da ya zo min a kogon hira ya same ni sai na gan shi jalisun alal kursi baina sama'i wal ardi sai na gan shi a sama yana zaune kan kujera tsakanin sama da ƙasa wannan Allah ya ce sai aka firgitar da ni sai na dawo sai na ce wa matata na na Khadija dastiruni dastiruni dastiruni ku lullube ni ku lullube ni ku lullube ni manzon Allah na na Khadija ta lullube shi sai Allah ya ce masa ya ayyuhal muddathir ya kai bawa wanda ka lullube da barro kum ka tashi manzon Allah yana tashi sai Allah ya ce kum fa anzir ka tashi za ka yi wa'azi akan mai manzon Allah zai fara wa al'umma wa'azi shine manzon Allah zai fara musu wa'azi dangane da shirka kum fa anzir sannan wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka ka girmama shi ta hanyar bauta masa shi kaɗai karka haɗa shi da kowa war rijza kuma gumaka ka ƙaurace musu sannan Allah ya yi magana ya ce ma annabi wasu ya baka fatahhir kuma ka tsarkake zuciyarka malamai sun ce akan yi amfani da kalman siyabu a larasi ana nufin alƙalbu zuciya da haka Allah ya ce ma annabi ya tsarkake zuciyar shi daga ta bauta ma kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala to in ko ke mabiya annabi ce to haka ake so ke ta zaman ba ta da ta'alluki da kowa sai abin da ya shafi haƙƙin Allah ta'ala kawai shine ma'anar la ilaha illallah babu wani wanda ya cancanci a bauta masa a ƙasa ko sama in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan sai ya zamanto malamai suka ce duk wanda ya ibada babu yadda za a yi Allah ya karba sai an samu tsarki guda biyar na farko sai an samu ɗaharatul qalb tsarkin zuciya daga shirka zuciyarki ta kubuta daga hada hakkin Allah da wani misali yanzu Allah ya raba mutanen duniya wajen haihuwa gida hudu ya ce lillahi mulkus samawati wal ardi mulkin sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne sai ya ce ya ma yasha Allah shi yake halitta abin da yake so ya ga dama abin da ya ga dama sai ya ce ya habu liman yasha'u inasan wani in Allah ya ga dama ya bashi ‘ya'ya mata zalla wa ya habu liman ya wani in Allah ya ga dama ya bashi ‘ya'ya maza zalla aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wani in Allah ya ga dama ya haɗa mai ya bashi maza ya bashi mata wa yaj'alu man a ƙima, wanda Allah ya so ya sanya shi bakararre wanda ba zai taɓa haihuwa ba sai Allah ya ce in kina mamaki innahu alimun shi Allah masani ne yana sanar da wanda ya ba maza yana sanar da wanda ya ba mata yana sanar da wanda ya ba maza ya ba mata sannan kadiru Allah kuma yana da ikon yi haka kuma yayi mun gani ya ba wasu maza ya ba wasu mata ya ba wasu maza da mata kuma ya hana wasu to yanzu idan Allah ya hana ki haihuwa ba da haihuwa haƙƙin waye haƙƙin Allah ne sai kika je kika raba da wani mutum kina roƙon shi kina kamun ƙaba da shi a matsayin kina so ya taimaka ya baki haihuwa yanzu wannan haƙƙin Allah ne kika sariyar daga Allah zuwa ga wani mutum shi kuma ƙa'ida ta Allah ya ce a bauta mai ne ba dan bautar za ta yi masa amfani ba kawai ya ce ɗan adam ya bauta mai ne dan kai in kai ibadar sai ka samu fa'ida to in baki yi ba yadda yake so kuma baki isa ba in an je lahira ce su ya karɓa duk wanda ya bauta ma Allah in mutum yana so Allah ya karba to sai in an yadda ya ce sannan idan an yi sannan Allah ta'ala yake karba babu wanda isa yi ma Allah tilas ya ce ga yadda yake so kai ka ƙi ka yadda kake so kuma in an je lahira mutum ya ce yana so ya karba wannan ba zai taɓa yiwa ba to sannan idan an samu tsarkin zuciya daga ta haɗa haƙƙin Allah da wani sannan a samu tsarkin zuciya daga wajen haƙƙi abin da ya shafi manzan Allah kar zuciya ta haɗa haƙƙin Allah da wani yadda Allah yake wahada hula sharika lahu fi uluhiyyatihi haka manzan Allah yake wahada hula sharika lahu fi mutaba'atihi haka manzan Allah yake bai da abokin tarayya a cikin mutane ba wani mutum a duniya da za a ce annabi ya ce shi kuma a ce ya ce kawai ana sauraron maganan wani mutum ne a duniya in annabi bai magana ba amma in annabi ya magana to maganan kowa ya ta daga ta zama sai dai a ajiye ta a gefe sannan na uku idan zuciyarki tana da tsarki ta hanyar baki hada haƙƙin Allah da wani ba tana da tsarki ta hanyar baki hada haƙƙin manzan Allah da wani ba to sannan ya to tufafin da zaki bauta ma Allah yana da tsarki sannan kuma jikinki yana da tsarki sannan inda zaki bauta ma Allah yana da tsarki sannan in kin yi ibadar Allah zai karba amma in aka samu tufafinki yana da tsarki jikinki yana da tsarki inda za ki bauta ma Allah yana da tsarki amma kuma zuciyar ba ta da tsarki ta wannan ibadar ko kin yi ki ci gaba da in ba kin tuba zuciyar ta tsarkaka ba babu yadda za a yi Allah ya karbi wannan ibadan shi yasa hatta tsira gaban Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je ma Allah da zuciya salimu to wannan shine shirka a zuciya mutum ya haɗa haƙƙin Allah da wani shi yake sa mutum ya zamanto ainihin wato mushriki wanda za mu buga misali Allah ta'ala ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan wanda mutum zai riki wani a matsayin kishiya koma bayan Allah yuhibbunahum ka hubbillah ana san su yana son wa'annan abubuwan da ya rika kamar yadda masu imani suke son Allah sai Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah masu imani sun fi son Allah fiye da kowa shi yasa annabi ya ce salasatun man kunna fihi abubuwa guda uku duk wanda ya kasance a cikin su waje da halawatul iman ya samu imani mai zaƙi na farko an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma mutum ya kasance ya fi son Allah da manzon Allah fiye da duk wanda ba su ba to mutum zai iya faɗa ya ce ya fi son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fiye da kowa amma a baki ta hanyar wato aiki kuma sai abin ya zamanto ba haka bane to sannan Allah ya ce ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraj bihi minas samarati rizqan lakum sai ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun saboda haka ba tare da ainihin wato bata lokaci ba muna babban malamin mu shugaban majalisa majalisar izala ta ƙasa shek malam yusuf san barka da zuwa assalamu alaikum sannan allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yin bayani cewa wa man adallu wane ne mafi bacewar mutanen duniya irin wanda min manya da umin dunillahi wanda zai kira wani wanda ba Allah ba wanda wanda kake kira man la yastajibu lahu ila yawmil har abada ba zai karba maka akan abin da kake kiran shi bara har tashin kiyama yanzu wanda yake da bukata ya je yana kiran wani mutum yana kabari a kwance wanda kake kira har tashin kiyama ba zai iya karba miki akan bukatar ki ba domin abin da yake nuna cewa yana da rauni shi ma mutuwar da yi to da wanda ya dogara akan wanda baya mutuwa da wanda ya dogara akan wanda yake mutuwa waye dogara akan tabbas shi yasa Allah ya ce wa annabi wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu ka dogara akan Allah raye wanda Allah subhanahu wata'ala baya mutuwa to wannan shine ainihin wato shirka zuciya ta hada haƙƙin Allah subhanahu wata'ala da kuma ainihin wato wani daga ƙarshe ko daga cikin bayani mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ba da labari dangane da abin da ya shafi hatsarin shirka shirka kaɗai ce za ta sa idan mutum ya mutu yana yin ta ya zamanto alaƙa ta yanki tsakanin shi da Allah babu abin da zai haɗa su akwai hadisi ya tabbata daga al'imamu abu hurairah Allah ya ƙala masa yadda yana ba da labari ko daga abi sa'id al-khudri akan wani mutum wannan mutumin manzon Allah yana bada labari akan shi cewa annahu zakara rajulan fi ma salafa aw fi man kana qablakum annabi yana bada labari akan wani mutum daga cikin mutane wanda suka gabace mu annabi yace aqahu Allah malin wa walada Allah ya ba shi dukiya da 'ya'ya wa fi riwayatin a wacce riwayar annabi yake cewa bai taba yin aikin alheri ba tun da yake a rayuwar shi amma kuma musulmi ne amma baya yin shirka akwai tauhidi a zuciyar shikenan falamma hadaratul wafatu sanda mutuwa ta halatto masa sai ya tare ƴaƴan shi qala sai yace li banihi ayya abin kuntum lakum ni wani irin uba ne a wajen ku qalu sai suka ce masa khaira abin kai mafi alherin uba ne duk irin kulawar da ya kamata mahaifi ya ba ƴaƴan shi ka bamu sai yake ce musu wallahi tallahi to ina jin tsoro ban san yadda Allah zai yi da ni ba in na mutu na koma gaban shi sau ni tun da nake barin faɗa muku gaskiya wallahi ban taɓa yin aikin alheri ba saboda haka sai ya ce ma 'ya'yan wallahi in Allah ya samu iko a kaina sai ya mun azabar da bai taɓa wani a cikin talifai ba da haka abin da nake so da ku fa idan na mutu fa ahari ƙoni ku kona ni hatta idan sirtu sahaman har sai idan na zama gawayi a wata ruwayan bayan ya ci idan sun kona shi ya ce su je su ɗauki rabi su zuba a teku rabi kuma su bari sai ana iska mai bala'in tsanani sai su watsa ta a iska bi iska shikenan manzon Allah yana ba da labari yake cewa wa rabbi fa fa'alu ina rantsuwa da Allah ƴaƴan sai da suka riki wasiyar baban suka aikata haka bayan ya mutu an ƙona rabi an watsa ya tabbi iska rabi an je an zuba teku sai Allah ya ce masa kun zamu fa idza rajulun qa'im sai gashi ya dawo mutum yadda yake sai Allah ya tambaye shi ce masa ma hamalaka ala zalim me yasa kai haka sai yace wallahi Allah kai ka sani tsoron ka yasa tsoron haduwa da kai yasa kai ne haka sai Allah ya ce je ka an yafe maka saboda bai mutu yana wa ba yana shirka da shirka ne zai shiga wuta har abada to a matsayin Allah da yake da tausayi da jin kai da rahama kuka ji ya ce akwai abin da in an mutu ana yi ba zai yafi ba to duk mai hankali ya kamata ya karar da rayuwar shi wajen binciken wannan wani abu ne wai saboda haka wannan shine saboda haka zan tsaya nan malam in ya jawabai daga nan sai mu